ce wanne zana zafa na ɗauki zama na bar maɗaci abokina tun da Allah ya halicce ni ban taɓa shiga damuwa irin ta wannan lokacin domin ta jefa mummunan zargi a zukatan iyayena wanda suka daɗe da amincewa da don Allah abokina ka taimake ni kai ne kaɗai mutumin da za ka iya fuskantar da iyayena su fahimci halin da ake ciki ba na so in ci gaba da zama cikin wannan hali ko in kasance ina rayuwa cikin fishin iyaye domin fishin iyaye abu ne wanda yake dawamar da mutum cikin ukubatun a rayuwarsa ta duniya abokina ka san me nake so da kai kada ka damu na maka alƙawarin insha Allah zan same su zan sanar da su duk abin da ke faruwa kuma ina da mai tabbatar maka da cewa na san za su fahimci ni zan maka wannan kokarin amma fa ba zan kare ba na ɗauki alƙawari insha Allah ni ne mutumin da zai zama silar shiriyar badiya da izinin Allah to shikenan ubangiji Allah ya baka nasara da sa'a to amma kuma fa akwai wani hanzari ba gudu ba ka yi hankula saboda kakka zo garin neman zuma iske maɗaci hakan damuwa ce ka kula Allah ya mana jagora zuma da maɗaci zuma da maɗaci ga zuma ga maɗaci Allah ma ni nema gurin ya hakuri da Allah badiya da Allah ke nake son gani ni malam ka sani ne da zaka ce guri na ka zo an gaya ma ni irin kananan yan barkin nan ne da zaka dinga bibiya ta Allah saurara dakata duk ranar ki ƙara zuwa nan gurin sai na sa an tozar ta amma wulakanci kar ka ƙara zuwa nan gurin ji ko bari hakuri ba gurin ka na zo ba wata ne ku tashi ku ka dukan sa na sa ka ah, dukan sa ku ta dukansa gida Allah irin wannan in jagaliyan ba na san suke zuwa ana bukatar ganin irin in kun halaka shi kun halaka shi kai magana mana ana tambaye ka tun ɗazga kasa ba da amsa magana musu abin da ake ciki ko za mu gano bakin zaren warware matsalolin wallahi umma dama yarinya ce take rayuwa ta bariki ni ban da wata alaka da yan bariki akwai ran da har babu sai da na faɗa wa mun je asibiti to ranar ita ce na tara a cikin jini kaddara sai ta sa na ɗauke ta na kai ta asibiti aka duba ta to kuma a wajen sai mahaifiyarta ta yi waya tana ta Tsigiyar ta an neme ta an rasa ta roƙi alfarma ta da an da mata da ita gabanta. Ita a zaton ta ma ma ɗan bariki ne irin su, To wannan abin ya sa ne wa uwar alƙawari zan mai da ita. To tun da na mai da ita gaban iyayenta ba ta so ba shine take bibiya take ta bibiya ta da waɗannan sharace-sharace. Amma ba wata alaƙa tsakani na ita. ɗauke Ka ji malam? Khalid. ji. Khalid. Kaninka da Allah. kai ba jahili ba abin da kake ambatawa haka ka tabbatar an yi Allah abu iya gaskiya kenan to a lokacin da wancan abu ya faru lokacin da wannan yarinya ta zo ga har ga Allah abubuwan da ne maka wanga akwai alamun za ka mu'amala fasikanci da ita ba na fahimci haka abin da isa ban saurare ka ba abin da isa nake sauraron ka saboda in samu dama in yi nazari saboda halin shaidan domin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ga mana inna shaidana ya jiri min ibn adam majariyar dani shaidani yana bin jikin ɗan adam ne inda duk jininsa yake gudu haka yake bi tsoron wannan makircin da kaidin na shaidan da nake yi shi yasa ban gama amincewa baka da alaka da wannan yarinya to amma da na tsaya ne nazari sai ya zama wannan kalmar taka da kake faɗa sai ta yi daidai da abin da nazari na ya tabbatar mu to amma ka sani tunda irin wannan ta fara gudanawa tunda irin wannan ta fara faruwa to ba zan kar baka haka kawai sasakai babu wani kaidi ba da uwarka mun haɗa mun yi shawara ne da ita akan cewa aure zan yi maka asama'u yar marar Zakari zakariya ka santa malam zakariya abokina ka santa ko eh to ita za mu bar ka ita ita za ka aura nan da wata guda kacal za a yi aura ka ji da abin da ka ce ma ko Allah nuna mana maman Khalid na'am malam kada ke wa Khalid sakaci akan wannan abin da ya faru to kin ga yaron nan mu muka gina abin mutum farko yanzu ya zo tsakiya ya bura kenan abin da ya rage kawai ya nuna ci amfanin abu amma kin ga wani abu ya fara girmowa wanda ba za mu amince da shi ba don haka karki masa suka ci ko sau daya wannan yarinya lalle lalle ilalla ke ma ki tsaya ki dage kai da fata ita zai aura don in muka daure shi in muka masa aure shi kenan mun daura akwai mu a gidan magariya haka an yi maganin abu yawwa an yi maganin abu. ehe Allah ya fasi akwai littafi na akan durwa da komai shi Thank you. hari ya badiya ina jan ka ya aka ne na ga kin ne, fara ne ki taba ta haka kai ma da ganin haka ai ka san ba lafiya ba to me ke faruwa ga yamin badi bari ka ji gaskiya alajin faɗa ma a halin yanzu maganar da nake ma ciki gare ni eh kwarai kuwa ciki wani wuce irin magana ke gaya mun ne badiya cikin ga ai gaggawa cire shi me din ba na son sa ai gaggawa a cire shi kin gane in zubar Allah ya kiyaye wallahi ba zan zubar ba ina son abuna ina da abin da zan yi da shi ki da Allah saurara ni ke gaya yadda ba za ta sabu ba ni ne na ce ki cire shi kuma wallahi ba zan zubar ba godiya ba ni ki cire shi da Allah ke waya kike gan irin wannan ne to ba na so na ce a cire shi ko a jikin ka yake ko a jikina ni kike ga a jikin gida yake ko a jikin ki to wallahi azimu sai kin cire shi wallahi ba zan zubar ba in ce ma ina da amfanin da zan yi da shi kace sai na zubar da ciki a jikin ka yake Fadi ni ne lura ni ne nan alhaji ne ni ko na sani to in kina buƙatar zaman lafiya da ni ba, diya kawai ki tara wannan ciki ni ma in kana buƙatar zaman lafiya da ni billahi lazi ka fanni in haifa abuna ina da abin da zan yi to ba sa a haife shi ba to sai mu ga in a jikin ka yake sai ka cire mu ke ni kike ga an ga jikin na badiya ni kike ga nan kalmas dan girman Allah ki zauna da shi kar ki cire ki ga yadda zan yi da shi. sama ka gani kuwa in ce ba na san abin kicin su ke yi na ce miki a zubar da shi haifarsa a cikin gidan nan ya zama lazim. billahi lazi la ila illa huwa baki saki haife shi a nan gidan to sai mu gani a jikin kai ka nace zan cire samu sabani da ke wallahi to mu samu yau aka fara haka kike cewa ko to shikenan za samu ni da to sai me dan an samu sabani baka ka so me yasa ka yi wani ne ya ce ka yi zuma da madaci, zuma da madaci, ga zuma ga madaci. hawa khalid yana kamar damuwa a fuskarka ka san fa ina buƙatar kulawarka tunda iyayena suka mun maganar auren nan na ji daɗi a raina saboda tarbiyyar gidanku ka san gidanku gidan malamai ne kuma gidan mai gidan malamai ne Asma'u da Allah ki haƙuri ni fa ba wai san ki bane ba na yi amma magana gaskiya ni yanzu ban shirya aure ba kawai karfa karfa aka yi ina da abubuwan da na sa a gabana su nake so in kammala tukunna kin ga bana son damuwa da Allah ki haƙuri dai ni kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to shikenan ni bari in shiga ciki na rasa ya za a yi su fahimci shi ne Allah ka samu dace. wani abu ne kuma ya faru eh na zo ne dama sanar muku cewa ina da cikinsa ciki ƙwarai kuwa ya shi ma ina da lahi eh kawo mu abin da ya sa na kawo muku yanzu kuna da bukatar baku ne ko kuma jiya da shi ai ya tani abin da nake gani ba mu ya kamata ki kawo takardar nan ba ta iya yiwa kamar inda kike ambatawa kina da juna biyu na Khalid to shi ma ya san kina da juna biyu tunda anan babu wanda zaki tuhuma da magana wannan juna biyu ni a gani na shi ya kamata ki je ki samu idan ya amince da cewa kina da juna biyu shikenan mu iyayensa ne sai mu zo mu tabbatar ko bai amince ba shikenan ita ku ke da shi a'a dubawa za ku in ba ku ne ko kuma a'a in tafi da shi ke da fitar sakarya mara kunya ki za ki kawo takarda saboda ba ki da kunya kata ka da Allah idan ina magana da manya ba a samu baki kar ki sake ina ƙara magana miye ne ke ina ruwanki da ni na san ki ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya zama dole in yi magana saboda mijina ne to ina ruwana da matar shi kafin ya san ki ni ya sani ko kin fahimci me nake nufi idan baki da ruwa da shi shi yana da ruwa da ni to nan ita ku ba a gaba na yake ba in ya dawo ki tambaye shi wace ce bakiya in bai sani ba kin ji na ga alamun baki sani ba da Allah ina ta manya baba ya in ba ku ne ko in wuce da shi ka taba ku ne da shi ke fitsarariya baba in ya zo ije ne. ni kin sa ki zo ki same da iyayen miji ina ganin mutuncin su sai ku dawo baki san inda mutunci yake ba a riga an zubar an siyar amma irin wayan yi yawa wallahi irin wayan yi yawa san fere da ita zamani daidai ita a zo abu kake tabar rashin kunya ta tabar rashin kunya nan muka zauna da kai muka yi muka faɗa cin kan cewa ka rabu da yarinyar nan ka gama da tsara tsanka tsaf ka ce ka rabu da yarinya ashe kuna nan tare ba ku rabu ba nan ta zo mana da katin asibiti tsage-tsage take cewa kayi mata ciki sannan kuma ta zo take cewa cikin da ike jikinta ko juna biyun da ike jikinta kai ne kai mata yanzu wace magana kake zato ko kuwa wace kalma za ka gaya mana wacce za ta warkar da mu za mu fahimci cewar abin da ta faɗa ƙarya ne kai ne abin da ka gaya mana a baya gaskiya wallahi akan wannan al'amari Allah shi kaɗai shi ne shaidata domin na san yanzu da abin da zan faɗa zuciyar ku suke take da kokonci amma wallahi lazim ni babu wani abu da ke na da ita to mun yarda cewa Allah shi ne shaida kuma mu ma yanzu ishe mana kan abin da zamu mu gaya maka Khalid inda tabbas kai ɗanmu ne mu muka haife ka jininmu ne kai to mun maka shamaki da wannan yarinyar babu kai bayan ta kada wani abu ya sake gilmawa yarinyar nan ta shigo gidan nan ta ce wani abu ya faru tsakanin kai da ita idan kuma irin wannan ta sake faruwa dukkanin abin da na yi maka ko uwarka ta maka kai ka ji don kunne ya ji shi Allah ya ji jiki ya tsira to ka ne ji dai wallahi tallahi ko ni kuwa jin wani abu tsakaninka da yarinyar nan wallahi ranka sai ya ɓaci wallahi zauna maka cewa ni ni na haife ka saboda na gaji yarinya mara kunya irin wani kadira mu aka ta ringa wannan karkaɗa ka ta mara gije-gije kuma kwana ja mu ka jawo mun to lai ba zai yi ba ehe haka nake sha ni kullun ya hakuri ya hakuri kullun ya hakuri ya ki karewa wallahi kan kare ji kan kare gani ba kai ba ita na gaya maka wallahi kurka kiyaye ni ka kiyaye bace raina ka kiyaye hmm. tashi ki bani guri tashi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 ki riga aure ba na son in zo in jefa yarinyar na a cikin halin haɓuya in saka ta a cikin rayuwar da ba ita take so yanzu za ki ga maganar da nake gani ki ga abubuwan da nake faɗe a ki. ita fa'izan nan ita kaɗai ce yarinya kyauta ta ce a wurin so a wata ba a mai hannun kyauta baya idan na je ne kuɗi